أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya yan uwa musulmai yana yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a cikin wannan wata ne alfarma watan azumin ramadana a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji ne askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjidi sautin sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fadita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci da Allah ya taimake mu kamar yadda muka sani tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul maida wancan karo kuma mun tsaya aya ta shida da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta bakwai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci yau muna goma sha biyu ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda aka kuma ya daidai ga ashirin da takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam allah ta'ala ya taimake mu allah ya mana jagoranci kamar yadda muka sani ga azumin yana ta kan tafiya yanzu mun fara kidaya a goma na tsakiya in an jima kuma sai a ce an shiga goma na ƙarshe to Allah muna roƙonka ka sa muna daga cikin wanda za ka musu gafara cikin wannan wata mai alfarma to kamar yadda muka saba kafin shiga cikin karatu da akwai wani bawan Allah jiya da ya turo mana da turmi goma dangane da abin da ya shafi tallafi na marayu Allah ta'ala ya yi masa albarka Allah ya saka masa barkai akan abin da ya shafi gyaran waje da muke yi kuma akwai wata bayar Allah ma jiya da daddare da ta turo da naira dubu daya Allah ya mata albarka Allah ya saka mata akwai wasu bayan Allah su ma da suka ba da naira ɗari biyar a madadin mahaifinsu Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya yafe shi A bayan nan kamar yadda muka sani cewar ba a rasa dan wasu abubuwa don gane da kafin fara karatu wato akan isar akwai wasu bayan Allah masu da suka turo da takarda ɗalibai ne waɗanda suke karatu a mana garu makarantar da ake koyan aikin abin nan likita za mu ko misali aikin lafiya to nan ɗalibai sun turo da takarda suna nema yan uwa su su da a kan national exam da za su yi wato a cikin wannan wata ta ramadana na ba na manta ba za su fara daga shida ne ko ainihin mana shida ga wata mai kamawa kenan shida ga watan shida kuma za su kare na ji ko zai kai takwas ga wata ne ko kuma kwana nawa ne dai to ala ayi halin dai ba mu rike kwanakin bane abin da suke nema mu taya su da addu'a Allah ya ba su sa'a Allah ya sa su dace da daidai Allah ya kaje musu dimuwa da mantuwa da kuskure Allah ta'ala ya sa su zana abun akan sa'a wato kuma ya ba su nasa a insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka ce muna nan a cikin al ma'ida kuma mun tsaya ne wato a ainihin aya ta shida za mu kuma tashi aya ta bakwai kafin na harwa yau na tuna cewar akwai wata bayar Allah da ta turo da naira ɗari biyu da kuma takarda guda biyu tana nema yan uwa su ta da addu'a takardan farko shine bisa abin da ya shafi al'amari na wato kokari da take na taga ta yi aure amma sai zama tana samun jarabawa sai ga shi gashi abin sai zama biya kiwa to yanzu ma cikin da ga wata wani wanda take tare da shi amma har yanzu abin da yiwu ba da yiwu ba shi ne take so yan uwa su ta da addu'a Allah ta'ala ya tabbatar mata da alkhairi idan ba alkhairi ne aurenta da shi ba Allah ya canza mata ya zaba mata abin da zama mata alkhairi da wani bawan Allah da yake ya kai shekara bakwai yana fama da jinya wanda abin ya kice ya cinyewa yake so yan uwan taya shi da addu'a Allah ta'ala ya tagaita mata wahala Allah ya ba shi lafiya to muna taya shi da addu'a Allah ta'ala ya takaita masa wahala Allah madaukin sarki ya ba shi lafiya to insha Allah ta'ala za mu shiga cikin karatun kai tsaye Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da fadan daidai da kuma aiki da daidai alalama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗi a wannan aya ta bakwai cikin wannan sura ne albarka suratul maida ka duba Allah ta'ala shi yayi bayi kuma shi yake kula da bayi amma saboda a yanke maka hanzari ka tabbatar da babu a zalunci tsakanin Allah ta'ala da bayinsa don haka zai dinga tunasar da bayi bisa alkawari da yake a tsakaninsu da shi domin ya zama na cewar an yanke maka hanzari in ka manta ne ma an yi mene an tuna maka saboda kar gobe kiyama ka zo kana korafi ko wani abu ne kama da wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa zukuru ni'matan lahi alaikum ai ku tuna shi ni'iman da ubangiji ta'ala ya muku na musulunci Allah ya yi ni'ima wa bawa da har Allah ya sa ya kaddare ya zama wa ya zama musulmi domin duk addinin da za ka yi a bayan kasa idan ba musulunci za yi ba ka shiga matsala inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine musulunci duk wanda ya bauta wa Allah da addinin da ba na musulunci ba ya yi wahalan banza Allah ya tsare mu don haka Allah madaukakin sarki ya ce ku tunashi ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku sannan wa min saqahu allazi wa saqakum bi da kuma alkawarin nan wato ai alkawarin sa wanda ya alkawari da ku a kansa shine bi ma'ana kuma alaihi ma'ana alkawarin ku da kuka yi da Allah ta'ala wanda kun yarda kun saida babu abin bautawa bisa cancanta sewa sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan aikan Allah ne aiwa huwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine babu wani Allah wanda za a bautawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ne kowa ne komai wanda ya da al'arshin sa sannan babu wanda ya isa ya leko a wannan zamani ya ce shi annabi ne bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamto wato kafiri kuma kashe shi za'i ina fata muna lura cewa wato manzo Allah shine khatimul anbiya an gane ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin annabin Allah ne cikamakin annabawa daga shi babu wani annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce idh qultum yayin da kuka faɗa ahina da khaltumul islam kenan da sigati yayin da kuka shiga musulunci wato kun faɗa da wannan siga nare sami'na wa ta'ana cewa mun bi mun mun ji sannan mun ji, me kuka ji kuka ji? mun ji dukkan ka'idodi da dokoki na Allah kuma mun yarda za mu yi masa da'a ai fi kulli ma ta'mur bihi wa talaha dukkan duk abin da aka yi umarni da shi da kuma abin da aka hana da kuma abin da muke so da wanda ba ma so duka mun yarda za mu bi Allah ta'ala ana so bawa ya bi Allah a cikin halin daɗi da halin ne da halin wahala ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wato cikin wahala da cikin walwala wani waje ma ana nuna maka ka san da ubangiji a lokacin da kake cikin walwala ko ta'rifu ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka san ubangiji lokacin da kake walwala Allah baka lafiya ka tuna da Allah idan rashin lafiya ta same ka ubangiji sai kama dauki amma kar ka yi amfani da lafiyar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka ka ta tsaya sai kuma an jima in aka ɗauke hasken dukiya aka ɗauke hasken rashin lafiya sai ga mutum kuma ya sakara kolewa ya koma ga Allah kaga wannan akwai yaudaran kai ko kuwa mutane nawa ne wanda abubuwan su da ya gwalgwale ya gane ko sai suka koma masallaci amma da ba ruwan su da me ba ruwan su da wannan abu sannan karka yadda kana matashinka kana saurayi kai kutubon da bautan Allah kai kutubon da neman ilimi sai ka zama ejin ragwab kuma sai ka ganshi kuma ya dudu kowa shine a gaba a masallaci yayi wani kwaba kuma ya ba za a gyara shi ba alhali ya san fara rayuwar da ya a baya ya kamata mu kan mu'adalci amma duk abin da kake kana samartaka na addini sai ba ya zo ya dakatar da kai sai Allah ya ai ta rubuta maka kana yin wannan abun kaga Allah yana gasa wa bani da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake tabbatar mana wato ainihin da wannan cewa fa duka mutane sun yi sun nuna da su da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala aji ma'ana shine musulunci wanda mutane suka miƙa wuya zuwa gare shi ma'ana al-islam shine al-istislamu lillahi ai aka ce musulunci shine miƙa wuya wa Allah tabaraka wa ta'ala ai al-inqiyadu li amrillah shine ka tattara al'amarin ka duka ka miƙa wa abinda ubangiji ta'ala ya umurne ka wai umurce ka da shi wani ayi da kuma ne abinda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya haleka ai fa huwa wajin wannan shine alƙawarin da wato ka dauki suka dauki alƙawarin tare da ubangiji ta'ala ma'ana suka yi alƙawari wa Allah domin duk bawan da kaga an halicce shi to akwai alƙawari na zai bauta wa Allah tsakanin sa da Allah masana suka ce da da ɗauke shi shi kaɗansa a kai shi wani gurin da baya cin zancen kowa baya ganin baya ganin kowa baya dai ɗauki ɗabi'an kowa ba lokacin da aka haife shi a samu wani waje da da a keɓe shi amma akwai yanayin da zai rika ci ya rika sha amma ba zai taɓa mu'amalantan wani ba idan ya yi wayo ya san ya iya zance in aka zo aka ce masa waye shi zai ce waye zai ce Allah saboda kullu mauludin yuladu ala fitra duk wani abin haihuwa musulmi ke haihuwansa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fitratul lahi allati fatara an alaiha shine ainihin wato halittan da ake halittan mutane a kansa shine wato kowane abin haihuwa na haihuwansa musulmi ne sai dai daga baya ko iyayensa su majusantar da shi ko su nasarantar da shi ko su ko su yahudantar da shi wannan kawai shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi zati sudur ai Allah masani ne da abin da zukata suke koyewa ai bi ma fil qulub kenan na abin da zukata suke koyewa kan niyyati wal i'tiqadat kamar niyoyi da kullakullan zuciya da wasu akidoji duka wallahi Allah masani ne wasa'il umuril qalbiyya da dukkan sauran ayyuka ma na wasa'irul umurin kalbiya sauran ayyuka na zuciya ai ba aula mana tunda Allah ya san asirin zuciya gaba daya to kuwa bagairuhu ne ne aula ai wanda ba asirin zuciyan ba shi ya fi sauki wa Allah ya sani duk da ba wani abin da yake wuya mawa ba abin da yake wuya wa Allah ko in Allah ya halitta to mai da halittan bai zama mai wahala wajen Allah duk da Allah ta'ala da yake cewa huwa allazi mana eh, al khalqa thumma yu'idu sai ce wa huwa ahwanu alayhi Allah shi ya kage halitta kuma shine zai maida ta kuma maidawan ta fi sauki duk da kirantan da maida san akwai abin da ke wuya wa Allah babu innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yana daga cikin al'amarin Allah in yi nufin wani abu ya kasance sai ya ce kasance sai abin ya ci gaba da kasancewa ila ma sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كذا ubangiji تبارك وتعالى ta'ala yana bayani bayan Allah madaukakin sarki ya kammala maganar da ya shafi wato wannan alkawari da kuma Allah ya gargadar da mutane su ji tsoron Allah domin shi masanin asirin zuciya ne to Allah ya ce ma'ana wannan fato na alkawari da aka yi anan akan al'amarin wato sarki ai yake akan cewar al'amarin Allah wadda take keɓantacciya da gamanniya da karamarta da bunan da babbanta da karamarta duka abu guda ne a wajen Allah ta'ala ba abun da ke zama ya girma wa Allah shi ya sa Allah har ya samu daman kula da shi ko kuma bai samu daman kula da shi ba sannan ba abun da ya karami wa Allah wanda za shi ya sa kulawan sai gagara wa Allah ko kuma Allah ya samu daman kulawa da shi yanda ya kamata dukkan al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala wato abu guda ne don haka daga nan sai Allah ta'ala ya fara bayani akan shari'an da tara ta yi da abin da zai zama tsakanin mumini a daidai jigiran bayanin abin da ya shafi al'amarin kansu ma'ana sun mashara'a fi bayani shara'i al-muta'alliqa ma'ana sai ubangiji ya kama bayanin shari'o'in da tara ta yi ma ya jiri bainal mu'minin da abin da ke gudana tsakanin mu'minai isri bayani ma ya ta'allaqu bi anfusihim a daidai bigiran bayanin abin da wato ainihin yara ta yi da su waɗannan wato ainihin bayin Allah Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ko ya ku waɗanda kuka yi imani to lallai ya kunu kawamina ku zamto tsayayyu an fahimta ko ai ka'imi ne kenan ku zama tsayayyu akan kafan ku in za ku tsayu akan kafan ku ku tsaya lillahi dan wa dan Allah akan me za ku tsaya lillahi dan Allah nan shine shuhada fil qisti in za ku da saida ku tsayu akan kafan ku sannan ku da saida don Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko ai haƙoƙin Allah da ya dora muku idan za ku da saida to ku bayar da saida tsakaninku da Allah wannan mutumin na tare da ku ku ba da saidan gaskiya a kansa ba yi tare da ku ku ba da ne ku ba da saidan gaskiya a kansa wala yajrimannakum shan'an qaumin ala an ta'dilu ijlu huwa aqrabu littaqwa karfa kiki junan da ke tsakaninku da wasu eh ko rashin jituwa da ke tsakaninku da wasu ya zamto ku ce ba za ku yi musu ne ba ba za ku musu adalci ba duk yadda aka yi ka zama mai adalci an fahimta ko kar ka ce a safar mutane ba su da alkai an fahimta kowace irin yanayin rayuwa ne kuwa wallahi in kace kai madubinka sharrin mutane kawai kake ta ta la'akari da shi to ka saba ma Allah ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don dukkan wata tafiya tana da mahanga guda biyu ko tana da mene tana da ta tana da me kuma wallahi tana da sharrinta kowane dan adam kuma in shi ya kun sa kwaya dai ne yana da mene iya da alherinsa yana da me yana da sa idan kuskure ne kake ga wasu suna aikatawa kai ma kuma akwai mene kai ma akwai naka kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna kowane da ada yana kuskure mafi alherin masu kuskure inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kuskure yayi mene ya tuba kuma wannan tafiyan addini da ka ganshi wallahi ma da hannu ɗaya bai daukan daki ko yana dauka jama'a hannu ɗaya wallahi bai daukan daki eh kuma kai aka ce a barka kai ɗaya ne za ka yi aiki wa addinin nan da ka iya wallahi ba za ka iya ba dole ne kawai sai an hada hannu da mene hannu da hannaye kuma in wa'isan sun yi can suna kira zuwa ga Allah wa'incan ma fa yi can suna mene suna kira zuwa ga Allah to ba ne taba yiwuwa in musuluncin gaskiya ake yi a kai ka ji kyaman masu kira zuwa ga Allah sannan wa'isan su masu ji kyaman ka kana kira zuwa ga Allah to ya kamata duka ku zauna ku auna al'amarin ku akwai gyara ku auna al'amarin ku akwai me akwai gyara saboda kowanne in ka ɗauki madubi ka hanga sai ka ga alherinsa to dan me yasa ba za ka iya hango alherin mutane ba sai su ko a cikin ahalin sunna ana irin wannan tabargaza da shiririta ko ba haka ba kace kai ahalin sunna wancan ma ya ce mene shi ahalin sunna amma yaya aka yi baka da madubin kallo alherinsa sai madubin kallo ne sai madubin kallo sharrinsa sannan ya kuma wa'incan su ma ba su madudin kallo alherinka sai madudin kallo ne ne sharrinka in dai gaskiya ne ya kamata a ce maduban mu guda biyu ne eh idan ba mu ce in mutum yayi sharri kar a ba hanyar da da a warware masa wannan sharrin ya gane ya ajiye sharrin ba sannan kuma ya zama maka ba wajibi in yayi alheri wallahi ka faɗa kuma ƙarya kake kace iya sharrin kake gani baka ga alherin ba ƙarya ne kai ma an banka da ka sharrin ka ya maka yawa kai ma ashe dole mu yi la'akari mu lura sai za sai ka duba ka ga abubuwa suna tafiya cikin damiji suna tafiya cikin shiri bisa kai ka ce kai kadai kai ne wannan ya ce shi kadai shi ne kuma duka abin da za ka yi shi wannan zai yi ba dole gaba ka ne ko ba haka bane ba in eh, kamata mu lura da wannan don haka adalci ake so kaji ka zama mai adalci jiya ka da jarin to baka ga alheri ba a jiya <laughs> in baka gani ba jiya to yau ka gani ko baka gani ba ko kuma a idan ka da dai hango jari ita ka bude wanda za ta hango alheri ba ka rufe ta kaga dole sai mun zauna ka san tafiyan nan fa in kana kira zuwa ga Allah ba farkon ne damuwan ba ba tsakiyar ne damuwa ba menene damuwa wallahi karshe ne jama'a akwai wanda sun fara tiryan tiryan da suka zo tsakiyar sai suka lalace wasu sun haya tsakiyar ma a ina suka lalace a ɗayan suka fada matsala don kai ma kai a hankali duk abin da za ka yi ka rika la'akari ka dinga lura kuma ka kiyaye mene ka kiyaye mutuncin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga wani abu ma fa a makance kake shiga kai ta burjima a ciki kai ta barna a ciki sai ka koma daga baka ga kai eh gaskiya ba ko kuwa to ka zama mai la'akari kar ka zama mutumin da zaka yi zantuka in ka dawo kana je ka rika ganin ka bai kamata ka faɗa haka ba ko jama'a suna sauraron ka su rika ce ka dubi irin maganganun da yake faɗa a'a ka zama mai la'akari ne lura ai kira kake zuwa ga ne zuwa ga addini ko masu hankali ne suke zama a gaban ka masu hankali ne kuma suke mene suke sauraron ka ta kafafen watsa labarai Allah ka tsara ganar da mu da ka Allah madaukakin sarki ce ku zama masu ne ne wato ku zamto ku din nan masu bada shaida wato da adalci an fahimta ko ai bi ma'ana kunu qawamina lillahi shuhada bil qisti wala yajrimannakum shan'an qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu eh, eh, huwa aqrabu littaqwa kada ki ki junan abin da ke tsakanin ku da wani na gaba ai baina kuma baina kuma adawa a samu akwai adawa a tsakanin ku da shi zai zamto sakamakon wannan adawa an gagara yin adalci ka gagara hango alherin mutane kai kawai kullun sharrin kake kalla kai ma ka ka zauna ka auna naka al'amarin ka gani don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa yin adalcin nan shine abin da ya zamto kusa da tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala ai kace kawai shine tsoron Allah an fahimta wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna allaha khabirun bima ta'malun duk abin da kake yi Allah zai bada labari a kai. an fahimta duk abin da kake ne Allah zai bada labari a kai. ana nan ana nan ubangiji ta'ala zai zo ya baka labari ai fa kun bihi kenan zai sa kan kan kuwa kan wannan na وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وعجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله تعالى يتي وعد الله الذين آمنوا الله يا الكوري مو إن سكي إيماني الله كسامو أتشنسو وعملوا الصالحات كاغر سكي إيماني هاي بزونا هكا كراجي بابا sun aikata ne kuma wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai da ka in kai imani alhamdulillah babban abin da ake fara nema a gare ka kenan amma akwai sauran rina ka ba in ka zauna kawai haka a to kuma imanin ka sai zama zai maka amfani ba don haka wa amilu salihat suka aikata ayyukan kwarai ai daga cikin aikin kwarai din nan akwai shaida da adalci Yin ash-shahadatu bil asli akwai shaida da ne da adalci kai zama mai adalci ka ba da shaida akan mutane da adalci to akwai wannan an gane ko sannan da alkawari to in an samu haka to akwai alkawarin da Allah ya bawa alkawari mai kyau shine lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da kuma lada mai girma gafara da lada mai girma na ai shine yana shine aljanna Allah ka samu a ciki sai Allah ya faɗi miyagun bayi yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ai falam ba falam yuqimu shahadata bil qisti ba su ne ba ba su sai da saida da adalci ba ba su bayar da saida da adalci ba Ka ga wani akan kira shi ba da saida amma saboda ya san ba dai taba goyon bayan gaskiya ba eh ce shi bare kuje ni ba ruwa na ni ban tsani ba ban sanin nan da ka faɗa ba wallahi sai Allah ya maka hukunci akan wannan saboda kai mene ka sani kaga cewa da kai baka sani ba tsoron Allah ne ko rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah ne saboda yanzu kana ganin da ka je ka faɗi gaskiya ka samu fada a gun Allah gara ka ce kaki kuma ba za ka samu fada a wajen wanda ka ki bada shaidan dan kar ka rushe shi ba don duk wanda ya ji Allah Allah zai so shi kuma zai shelanta wa mala'iku su so shi kuma zai sa jama'a a bayan kasa fa su so shi in Allah ya kika wallahi zai sa malaiku su ka kuma duk yadda kake tsammani wai jama'a da soka a bangon duniya wala ba da soka ba don haka ka tsayu ka faɗi gaskiya Wa ke je ba soyayya ne a zukatan mutane Allah ne sai ka ga malam wani kashi can ana kaunansa ko ba haka ba ana sonsa me ya jawo ya tsayu akan adalci kuma sai Allah ya sa soyayyan mutane ko kuwa wani kai kuma ka je kana tafa miya an gagara gane ma waye kai me yasa saboda kai adalci ba Allah shi yake sa a so bayi yanzu ba ka gani ne wani mai miliyoyin kuɗi ne ya shahara kuɗi amma ba damu da shi ba to me yake da kuɗin ba abin da yake in ba siya ba ba damu da shi ba wani sai ga kuɗinsa bai yi rabin wancan da kuka mai da shi banzan ba amma yanzu kowa kawai ana masu aiki mako sai wani ko ba haka ba aiki na wa addini sai wani me yasa ya tsaye akan abin da Allah ya yi shi wallahi duk abin da ka tsaye akai in je dan Allah ne to Allah shi zai dauke kai je ba ka zukatan mutane sai su ji suna son ka makiyanka ma kuma sai zama ka ka zama mai kwanjini a kunsu sai kana kullowa sai su dan tsamure kaman kaji da suka fafada a ruwa ko ba haka bane ba ko kaman zakara ka zai zakaru guda biyu idan dai yana banga sai ya hango ɗaya yana zuwa in ɗaya ya fi karfin sa yayi ke sai ka dubi zakaran ka kaga take ya dawo mata kawai shi ba namiji ba shi ba ba shi ba mata ba saboda yayi me yasa ya hango ne bi shi. an fahimta da aka mu tsayu akan adalci in muka tsayu akan adalci wallahi Allah tabaraka wa ta'ala shi zai sa wato duniya su so mu wallazina kafaru ko wadanda suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu to Allah ya ce ulaika sabul jahim wayannan ka sune wanda Allah zai sa su a wutar jahannama Allah ya sauke na يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يقول أن أبقى إيمانكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يقول أبقى إيمانكم كنت زونا كنت ku ambaci ni'iman da ubangiji ya yi muku na musulunci Allah mun gode maka da kai mu musulmai don haka ku tunashi wannan ni'ima da ubangiji ya muku idza amma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum yayin da mutane quraishawa suka yunkuro eh za su shimfiɗa hannaye domin su ga bayan ku ubangiji ta'ala shi kuma fa kaffa aydiyahum ankum sai ya kade hannayensu ga ku ya kame ba za su cutar da ku ba in ka tsaya kan gaskiya duk wanda ya zo zai cutar da kai ma man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah ai Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ishe shi an fahimta ko don haka kuma yana da kyau mu rika mutunta ayyukan kowa a cikin addinin nan Zama haka ne ko ba haka ba musamman ahli sunna yanzu don Allah ka dauki mutane da muka yi magana kansu kwanakin baya wanda suke shiga ƙauyuka suna kiran mutane su zo su shiga addinin musulunci eh kai kuma yanzu wannan daman baka da shi ko ba haka ba kana zaune ne guri guda wannan dama da za a shiga jeji a shiga ungurmin daji inda ko a dawo ko ba a yi ba ko ba a dawo ba wallahi baka da wannan dama in kace kuma duk a bar wannan aikin a baka kai ɗaya da kai ba za ka iya ba ko da ka iya ba za ka iya ba don haka kowa ka gan shi addinin nan inda dai da'awa yake akwai menenen sa billahi lazimi akwai amfanin sa kuma akwai guraren da wasu sun shiga sun yi kira ta yi kai har kwanan ka ya kare ma ba za ka je wajen ba idan ka ce kuma a'a abin ya kayyada bai baya ya tsaya a iya kanka to musuluncin kuma zai zama ya samu matsala saboda ba za ka iya ba haka ne ko ba haka ba Allah zai iya a ce annabi shi kadai yake zaga duniya yana wa'azi amma haka Allah ya tsara a'a wallahi akwai guraren da manzon Allah ba shi yake zuwa ba akwai yan tayi ko ba yan tayi ne akwai yan tayi ya tura sunan ya tura sunan to lokaci yanzu da'awa kai kai kake ma ka samu baka da yan tayi ko dai yuri baka da yan tayi wanda za ka ce a tashi wannan tafi can a tashi wannan su tafi can in aka ce haka sai ka samu abubuwan ya gagara saboda hannu ɗaya bayi ne baya ɗaukan jinka sai ka kama can in duk na kore ko na ce ni zan daga to ai fa ce daga mu gani kuma ba za ka dago ba ko za ka dago ba za ka dago ba da ka sai yi la'akari da wannan kowa da mene da aikinsa ai mun faɗa yanzu ka zo ka sa masu karantar da allo a cikin zaure suna haɗa yara su musu karatun allo kara rike su kasa su je su saboda kai ba irin wannan kake yi ba ka yi wa kanka adalci ba ka yi ba domin wasa'il na da'awa tana da hanyoyin ta iri daban-daban matukar da'awan ila kitabullah wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam to ka kama bakin ka kawai an fahimta ko amma an kace ba haka ba za ka dame ne ka damar da mutane in Allah ya ga dama kuma addin sai mutanen su gane ashe kai daman ne ne ba kake so ka dama su sai su zo iya zime ne sai su gyale ka na fata muna lura Za ka dole ne mu ce zan yi hankali to kaga Allah ta'ala yake sun shimfiɗa hannayensu akan ku domin su ga bayan ku fa kasfa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannunsu ya kubutar da ku daga abin da suke ainihin mana wa asamakum bima aradu bikum sai Allah ya kubutar da ku akan abin wato suke nufi su aikata a gare ku sai Allah ya kame su barin wannan da kasan da Allah ya muku wannan yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun an ga Allah mu'minai suke dogara inda kai mumini da wada ka dogara da Allah da ka dogara kuma ka sani baka da wani dama da ka tsumbula wani cikin addini ko ka fitar da shi ko kana da wannan dama Allah baka da shi wannan aikin Allah ne aikin Allah ne ba na ka bane don haka Allah yace muminai da shi suke dogara na ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نبيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد منكم فقد ضل سواء السبيل سؤال الله تبارك وتعالى ينسيك بعد بيانه kamar yadda nake faɗi dole ne ya zamto kowanne yana ganin ne kima da darajar dan uwansa cikin da'awa na musulunci musamman ala kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam an fahimta yanzu ba akwai jama'an da su kuma suka ke banta da tattali da tanadi wa marayuwa irin wannan watan ba to sai ka zo kace ba da yi ba to kai da kai aye kuma akwai wanda in ba a nuna masa wata santa aka ce ga shi ana tare wani abu kaza nan ba sai ka samu bai zabura ya kai ba ko ba aka bane kai yanzu a haka a waje aka ce fi sabilillah jama'a na rantse da Allah akwai waɗanda in kwando bai iso gun su ba ba za su saka ba haka ne ko ba haka ba wanda a cikin masu zagayawa eh idan ka zagayo gunsa sai ya ji wani kaimi ya taso ne ya mene ya zaka fi da ne lai sai ya saka amma idan baka yi ba sai ce dan ya ce an huta sheka haka ne ko ba haka ba to in sai ka zo kace masu zagayawa da kwandan duk a tarwa za su banda su ba da ya gajin ba to da yi. <laughs> ko kuwa babu ne kai duk yanda kai sai ka nemo masu maka agaji da Allah ba haka bane a to shi kenan yanzu ne ce ba da babu kawai ni daya na ina cikin tafsirin in tashin zagaya ku da kwando ina cikin tafsirin in butan leka wajen ga waye shigo waye kaza ina cikin eh, zai yi wune ina cikin tafsiri in je kula da mashina ina cikin tafsiri in je ba da hannu wuce kai tsaya kai yi can in dawo zaka ce bismillah kaza kaza zai yi wune ha hakan mutum da zai yi aiki impossible wallahi tallahi ne Allah ke wa ta'awanu alal ne alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki juna ka yi alkhairi ku haɗa kai ku haɗu wannan ya ɗauki nan ko wannan ya ɗauki nan abin da yake kanmu mu kyautata niyya billahi alazim mun yaka mun kubuta mun tsira amma an kace a ah, kai dai za ka komai to kai mu gani <laughs> wallahi ba dai ba yake ko a gidanka ne kana gadara kai ka gina gidan kace komai kai da kai shara ya taso kai da kai shan ruwa a rijiya kai da kai kukkulle kofofin gida kai da kai ko ba haka bane wanke bayan gida kai da kai kariya ne ba zai yiwu ba shara wa jama kai da kai tona ramin kwata kai da kai ba zai yiwu ba yanda kuka haɗu a gidan sai ka raba aikin in ba haka ba ba zai yiwu ba Allah ka ƙara wanke mana kwakwalonmu mu gane inda aka sa gaba Allah ta'ala ya ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il hakika Allah malaukakin sarki ya dauki alƙawari ko da ainihin wa da banu Isra'ila wa ba'atha minhum wa ba'atha minhum minhum ashara ko wa ba'athna anin wa ba'athna minhum ashara naqiba muka minhu sunayin ko ashara naqiba ubangiji ta ala ce hakika wa laqad akasna Allahu misaka bani isra'il hakika ubangiji ya dauki alkawari da banu isra'ila na game da abinda wato aka ambata wato a baya kafin nan shine Allah yake wa ba'athna minhu ma minhu musnai ashara naqiba muka tayar musu da naqib shugaba ko ba haka ba to ma ana kiransa ne ne nabi ko ba haka ba muka tayar da shugaba kowanne saboda su sun abun ya ginu akan kabilanci banu isra'ila sai sa komai za ka rika gani kabilu sha biyun nan kowanne har gurin shan ruwa ma ya ce wannan ganata wannan ganata wannan ganata ba gaba ne ba to shi ne ce dukkan waɗannan kabilu guda goma sha biyu kowanne an tayar an ɗau an fitar mata da jagora wanda shi zai duba ta ya kula mata da bin Allah Ta tabaraka wa ta'ala da kuma bin annabin da aka aiko ina fata muna lura to Allah ce mun tayar musu da wannan yanda kowa zai kowane shugaba daga cikin guda goma sha biyu nan zai kula da mene wato zai kula da ainihin wa'annan abubuwa na jagoro mu'in da aka bashi ya jagorance su wa qala Allahu Allah ta'ala yace ko inni ma'akum ni ina tare da ku ta yaya ya ta Allah na tare da su ya zo gurin su kenan a muna da ma'iya kasa, muna da ma'iya ne amma an fahimta wanda nan ma'iya ne zamu kira ni ma'akum ma'iya ce kasa. inna Allah ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun wannan duk iya masu takawa wannan ma ma'iya ce menene khassatun ne wa inda suke masu takawa amma Allah yana akwai ma'iya kuma da Allah ke wanda yake tare da kowa can da Allah yake wa annabi Musa da shi dawa da ainihin wato Haruna yace innani ma'akuma sai ne asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani shi ma wannan ma'iya ne menene hasa amma da Allah ke alam tara annallaha Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yaqulu min najwa thalathatin illa huwa رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إذا متانا سنزم سنشك الدنيا نما دك أبن دزجي بزبتا علم ما با علم الله با amma shi ya daidaita a ina ya daidaita da arshinsa kuma ka san duk jayayyanka duk daga hankalinka baka yi zan an zaunar da kai aka turza ta ja aka ce faɗi inda al'arshe yake ko giyan wace ka sha baka zaka ce a kasa kake ba ko kuwa a zaunar da kai a ce a to kai da ka kore Allah a sama yanzu mu bar maganar tukun na Allah yake ga ya mana al'arsha ina take ba sai a ji inda kwakwalwanka yake ba ko ba haka ba in ka yi hauka ya ka ce tana kasa ko kaga kana bukatar saiti to amma in Allah ya muke ka kace a al'arshi ka ai kowa ya sani a sama take sai mu ce to ya da mu yi da Allah yake ar-rahmanu 'ala al'arshi tawa ya bazara ne zama in yadda Allah ya ta al'arshi sama to al'arshin sa da yake kasa ko wanda yake zama? <laughs> ko kuwa al'arshi biyu ne ko daya ɗaya ne a ina kake a sama to shi kuma Allah ya daidaita a ina a al'arshin yanzu tun da ya faɗa in kana da lafiyayyen hankali ana so ka fahimci inda ubangiji yake a ina da ce yake shi ke nan ka huta ko kuwa in ka je na ka zai ce to an samu al'arshi na biyu kenan <laughs> yana sama iya ina yana kasa wani ya kace eh to ai yana saman kuma dai ba da a ce ai bayi kasan ba ma an ce bayi kasan to wai ce bayi kasan ko ba haka ba wa huwa allazi fi sama'i ilahu wa fil ardi ilah kasan suna ga wuce da wannan ga shi na to ga aya nan wa huwa allazi fi sama'i ilahu Allah shine a sama wa fil ardi ilahu Allah shine a kasa sai mu ce a wani tafsiri ka gani anaka da ka rubuta <laughs> ko kuma in dai na magabata ne to bude hala da ka zo bayanin su ka makance saboda baka san gaskiya ka ji ganin wajen amma idan ka biyu ka karanta to za ka ga fassarar shine Allah shine abin bautawa a sama Allah kuma shine abin bautawa a ina a ƙasa shine huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu an fahimta yawa in matsala ta ma'iyya ce nan ma mu ce maka koma shi ta littattafan tafsirin saboda mu ma ba mu rubuta ba kuma duk wanda zai rubuta tafsiri duk wani garmo dansa da iyayensa da dai dole sai ya cuciya da magabata in ba ka ba tafsiri zero ka yi wazi da magabata ko ka rika shiga daki kana kulle kanka kana biyanka ana kan ba ka kai tafsiri sunansa ne zero wallahi ai ka san zero ai kansil <laughs> ko ba haka bane ba eh, abinda ake sawa ka ce tamis din nan to shine an ka gani a banka eh ka gigice ko ba haka ba a na duniya ma to haka ran lahira ka bude ka kaga kansil kansil da ka ce mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa saha wa wajadu ma amilu hajira wala yuzlimu rabbuka ahada an fahimta duk yanda zaka yi sai ka fa waiwaya wa magabatan nan wallahi in naka kai dai kai kai aikin banza kuma wallahi ba za ka tsira ba gobe kiyama sai ka tuba da aka sai mu lura da wannan an gane wannan ko shine Allah ta'ala yake wa qala Allah inni ma'akum Allah ce ni ina tare da ku ai ma'ana bil auni wan nasri da taimako da mene da nasara yace la in aqamtumus salata lallai idan kuka tsaye da ne kuka tsaye da sallah wa ataitumul zakata kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi mai kuma imani da yan aikana wa azzartumuhum kuka taimake su an fahimta kuka tallafa musu kuka taimake su sabai zan taimaki manzo Allah ko ba taimake shi ba sun taimake shi wallahi da su ya isar da sako kuma yana jinjina musu yana kamba ba su don haka ma yake wallahi kul kul ina yi muku kul akan wa akan sahabbaina kul fa za ku je wuta ko kuwa akan sahabi ba ali ka kaunaci annabi ba kana gaba da sahabbai a ba zai ba to ya nuna baka san ma yaya ake gwada ma kauna ba wa annabi kauna ba ko ba yi ba zai yi ka kaunaci annabi ka tattara matansa ka yi dakon su ka kai wuta haba kai kuwa ai ga ya asara ko ba haka bane ba to shi yana gwada maka ma matan da ya fito a cikin mata ya ce waye Aisha da shaidan ya tashi maka da baibayi sai ya maka zagin Aishan yanzu duk a matan manzon Allah inda zaka gane shaidan mungu ne wa al'umma duk a matan annabi waye ta zama ka haye a wajen tashiya eh wa ta fi zama ka haye sun tsane ta sun tsani babanta to kaga ka gane a ce abun ba kaunan annabi ba ne gaba da ake da annabi ake saboda ya ce a maza ya fi san waye abubakar ba shi ne babanta ba ya ce a mata ya fi san waye aisha ba ita ce yasta ba to shaidan sai ya ce to kai ba wanda da ka yi gaba da su mai tsanani sai abin da annabi yake so ina yake so ka ce wuta kuma wallahi ba za ka dawo ba sai a nan duniya ne da ka tuba in ka mutu da wani gida ka tumbula ka wuta maganan ka ya kare Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin don haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa kuma kuka taimaki yan aike na kun yi imani da su kuma kun taimake su sannan wa aqarrtumullaha ko qardan hasana kuka baiwa Allah rance ta yaya mu dauki kuɗi mu kai wa Allah mu ce hungu Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wai duka ciyarwa da mu yi dan girman Allah amfanin ba tsakaninmu yake karewa ba ka ba matanka abinci a baka lada ka ba babanka abinci a baka lada in kai mara in ba kai mara hankali ba ran da aka zo aka ce ubanka yunwa ya kashe shi sai ka tashi kana rawa kana munna eh a a ce bakin ciki ya same ka to sai Allah ce ba su abinci a baka lada ba ma jama'an duniya abinci a baka lada taimaki addini a ji daɗin yin sa sai ya baka mene lada amma ba wai in ka ciyar ka shayar shine Allah wai ka tallafa masa ka taimaka masa ba a'a in tansurullah da Allah yace yansurukum ai bi ma'ana in kun taimaki Allah in kun yi aikin addini da arzikin ku da lafiyan ku to Allah zai taimake ku kuma amfanin abun kanku zai koma da aka wa mullah qaddan hasana kuka fayar da rance wa ubangiji rance mai kyau shine bil infaqi fi sabilillah ashe wa dan waye dan Allah ana ciyar da Allah ne a'a Allah ce to in kun yi haka la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan kankare ku munanan ayyukanku wa la ulikhilannakum zan kuma lalle shigar da ku jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wanda korani suke gudana a karkashin sa amma fa man kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirce bayan wannan alkawari bayan irin wannan bayani dalla dalla da aka yi minkum daga cikin ku wallahi faqad dalla sawa'a sabil ya bace gabanin hanya madaidaiciya ya tafi kenan ai akhta tariqil haq ya bace gabanin mene wato hanya ta ainihin wato gaskiya ta yanda ya kamata a ce ya dauki matsayin al'amarin da ya kamata ya zama ya warware alƙawari ai ya zama fanaqadul misaqa bi takzibihim ar-rusula sai suka warware alƙawari wurin ƙaryata yan aikansu da suka yi allazina ja'u ba'da Musa wanda suka zo bayan wa bayan annabi Musa wa qatlihim anbiya'a da kuma kashe annabawan Allah da suka yi tunda akwai wanda kashe annabawan suke ai manzo Allah yace uridat alayyan umam yace an bujiro min da al'umma sai na ga wasu al'umma ai wani annabi da mutum biyu wani annabi da mutum daya yace kai biyu laisa ma abu ahad wani annabi ma ba kowa tare da shi haka ya gama da'awansa har aka kashe shi ba wanda ya imani da shi ashe ga yana nuna annaban Allah an kakkashe su annabi zakariya ne aka masa kaje sa ka annabi haya ne aka masa kaje sa haka aka dinga kakkashewa kisan haka ya samu asali har ya zo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ka dinga ganin bayin Allah daban-daban wanda Allah suka musu ta'addanci suka yi mene suka kashe su kuma haka har yau abun ba zai kare ba an gane ila an tabu masa'a Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin mu ina ga kamar lokaci yayi ne ko zamu iya karawa ko da saura نعم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تفكر يطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله تبارك وتعالى يكي سوى وبما نقدهم كو أي ما دنا ذاتي داتي أي معنى wato saboda warwarewa ne hum alkawarin nan nasu da suka yi Allah ya ga sakamakon da abu musu shine la'annahum muka musu mene ai abadnahum an rahmatina sai muka yi mene wato muka nisanta su gaba da rahama mu shine la'annahu muka la'ance su idan Allah ya la'ance ka ya nisanta ka daga ina daga rahamarsa ba ka yi la'ani fir'auna ba yawwa da aka yala an fir'auna sai zama fir'auna ya nisanta gabanin waye gabanin rahaman Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce saboda wannan abun da suka yi sai zama muka la'ance su waje waja'alna qulubahum qatiya muka sanya zuciyansu. ta bushe ba ta yin laushi dan karban imani an gane la li likabulin iman ba ta laushi don karban imani ka san zuciya ta san dare Allah ya ce kai ta fi dutse ma saboda ita dutse ta kan fudda ruwa saboda wa saboda tsoron Allah takan ragargaje saboda tsoron wa saboda tsoron Allah kuma da da a saukar da alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun Allah ce da mu saukar da wannan alqur'ani a dutse wala da kaga dutsen ta girgize abana ta dagargaje ta daidaice saboda tsoron Allah amma yanzu kai ga ka jikin ka luku luku din laushi amma kana nan ikam ana maka karatu ka ji karba ko ba haka bane ba ko damuwa ma baka yi ba wani ma da damu da Qur'anin ba ma wani ma bai so ya ga Qur'anin ma wani ma ya ganka kana rike da Qur'ani wai sai ka zama masa wani ba kauye ba kauye sai dai ka ruko adiban lana ko kana tafiya kana tinkawo ba cewa haka ya karka karanta adiban lana ba amma ka iya karatun qur'ani ko baka iya ba ko kai duniya ka iya tredewa in an out ka shiga cikin ya na zahiran min al-hayati Ko hum an akaitum kafinu Allah ya sawai da aka ubangiji ta wa ta'ala yake mun sanya zuciyansu ya bushe yuharifuna al-kalima suna juyar da kalima an mawajihi gabanin matsayinsa ai ma'ana allazi fi tawrat min na'at muhammad sallallahu alaihi wasallam abun da yazo cikin at-taura na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairihi da wasu abubuwan da aka yi bayani sai suka goggoje suka yi ta abun da suka ga dama a cikin suka cancanta an gane ko shi ne bi ma'ana allati a Allahu alaiha wanda Allah ya sanya ta a ciki sai zama yubaddiluna suna tattanta abu Allah ya ce har waya kuma wana su hazzan mimma zikiru bi sun kuma manta umarnin da muka tunasar da su a kansa sun manta a cikin at na cewar fa zuwa lalle fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan suka yi watsi da shi suka yi banza da shi an gane ko ai bi ma'ana suka yi banza da shi wato game da wannan wala su ai ba mantawa suka yi ba tara ku kenan suka kyale dan mantuwa ne Allah zai daga maka gaba ma'ana suka kyale rabon da wato ya zo musu cikin abin da muka umarce su da shi a attaura game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wala tazalu ai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kitaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw li kulli sami ko ga duk wani ne jima cewa ba za ka gushe ba tattali'u ala kha'ilatin minhum kana mai tsinkayan maha'inta cikin su ya za ka yi ga gane maha'inci shine wanda ya warware alkawari yayi watsi da bin Allah yi watsi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane wannan maha'inci ne Allah ce illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su sune kawai wato zai zamto wato sun mika wuya wa Allah ta'ala shine kaman wato ainihin Abdullahi bin Salam da ainihin sahabbansa da haka Allah ya ce fa'fu anhum ka musu ka kawar musu da kai ko ka wai musu yafiya mana ka musu yafiya wa fa ka kau da kai inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa to ina ga lokaci yayi to insha Allah lokaci na gaba za mu tashi aya ta goma sha hudu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓan hacce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya je mana Allah ya ba mana sirri duniya da lahira Allah tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su wannan mai gida ya Allah muna roƙon ka ka gafarta masa ka yafe masa kurakuransa ya Allah waɗanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka waɗanda suka bada waje mata ke sallah yara suke karatu Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da waɗanda suke ta kawo gudumawa kudu da arewa gabar da yamma ya Allah ta ko ina da ina muna roƙo Allah ka saka musu da alheri ka tsari yalwata musu arzikin su da ma duk wasu waɗanda suke taimakawa addini a ko ina da ina Allah ka fi mu sanin su Allah ka taimake su ka musu jagoranci ya Allah muna roƙon ka mata masu yuna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su masu albarka masu din sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya Allah duk masu tallafa wa gaskiya duk inda suke Allah ka taimaka musu ka musu jagoranci waɗanda suke zagon kasa wa gaskiya Allah ka je mu sanin su ka daidaita al'amarin su kai mana maganin su ya Allah in masu shiryuwa ne kuma ya Allah muna roƙonka ka shiryar da su marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya din yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah muna roƙonka ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu dukkan sharrori ka hana shi sowa gare mu ya Allah ka rufa mana su duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai cewa gabanni da suke ga su yi mana adalci Allah ka tallafa musu ka taimaka musu wanda suka yi damaran cin zalinmu da bata mana tafiyar mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sani su Allah ka yi mana maganin su Allah ka ruba mana sirri duniya da lahira Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين